بالعالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar tulata sha biyar ga watan safar alif ɗari da talatin hijiriya sha biyar kuma ga watan sha ɗaya nuwamba shekara ta dubu biyu da miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na ihya sunna da ke unguwar gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kanan najeriya domin ci gaba da karatun da muka saba duk sati na littafin al-muwatta na Imam Malik ibn Anas Imam daril Hijra bi riwayati Yahya al-Laythi an ibnihi Ubaydillah anhu bi ah, to sai dai yau Allah cikin sa ba za mu dora akan abin da muka tsaya na karatu ba saboda abin da muka sani na karamcin mutum musulmi mumini ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin abu ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa yau muna da bako da yayi takakkiya tun daga ƙasar Saudi Arabia daga Madina garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo nan domin fa'idantar da mu a wannan baƙona mu kamar da kuke gani yana tsakiyar mu dan uwa Sheikh Abdullah ibn Awad al-Juhani Abdullah ibn Awad al-Juhani wato malami ne wanda asalinsa daga jami'ar islamiyya ta madina kuma limami ne matashi daga cikin limamai matasa na madina na cikin garin madina sannan ya zo nan ne domin gabatar da daura ta musamman akan abin da ya shafi fikihu dama malamin fikihu ne domin fa'idantar da ɗaliban ilimi a najeriya saboda irin yadda suke jin ƙoƙarin da 'yan najeriya suke yi to a tare da shi kuma daga dama da shi akwai ɗan uwa sheikh doktor ali musa ali abu ammar kibiya wanda asali ɗan ne tare muka tafi karatu sudan ya riga ni zuwa a siniya na ne a sudan ko da yake ƙanina ne duk da haka amma amma dai siniya na ne a sudan lokaci ɗaya muka zo madina rana ɗaya komai tare muka yi ya gama digiri na farko shi ma a ƙur'ani science kulletul Qur'an ya ƙara na biyu ma a kulletul Qur'an yanzu kuma yana doctora PhD kenan saura kiris ya ƙarasa insha Allah shine dai ɗalibin Kano na gaba yanzu a Madina shi ne shugaban ɗaliban Kano da ke karatu a Madina wanda ya sauka murabus kenan shi ma sananne ne ba sananne ba watakila wa zan bakuwa fuska a idan ku amma dai da abubuwa da muke na daurori da sauransu a baya lokacin muna jami'a tare da shi muke yi to shi ne madugun ita wannan daura da ɗan uwa Sheikh Abdullahi bin Awad al-Juhani ya zo gabata gabatarwa saboda haka za mu ba shi dama ya tofa albarkacin bakinsa zai ya zo mana da sako na bayanai da kuma kalmomi na wa'azi da jan hankali wanda su za su wakilci karatun namu insha Allah tabaraka wa ta'ala fadilatu shaykhina huna antum fi masjid ihya sunna bi hayy gwammaja bi markaziyat Kano wa huwa min وهو من أشهر المساجد هنا يجتمع فيه طلاب العلم يتلقون الدروس من فنون شتى منها هذا الدرس المتواضع في الحديث النبوي والفقه وننهل من كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس برواية يحيى الليثي الأندلسي عن طريق عبيد الله آه، وقد ظل الدرس مستمرا طوال خمس سنوات تقريبا أو ما شابه ذلك وقطعنا قرابة خمسة كتب من كتب الموطأ بحول الله وفضله ويقام الدرس كل يوم ثلاثاء على قدر الاستطاعة إن كنا مقيمين في البلد ومعي الأخ إبراهيم الذي بجوار الأخ علي آه، إبراهيم سعيد وهو من خريجي جامعة, جامعة الإسلامية بجمهورية النيجر الشقيقة أيضا متعاون معنا في الكلية في قسم الحديث وهو الذي يقوم ب مجاز منا وأيضا يقوم بقراءة الكتاب يعرض يعرض نص الكتاب ونحن نستعين بالكتب وبتوفيق من الله نفك بعض رموزه والناس متشوفون وأيضا مشتاقون إلى ما سيستمعون منكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم فالمجال مجالكم ونسأل الله لكم التوفيق na ga ai ba a buƙatar tarjama ko ana buƙata idan yahtajuna ila tarjama la adri al akh ali خلاص ما في مشكلة تفضل السبب أنتم حياك هم يفهمون اللغة العربية لكن أنتم لا تكلمونهم باللغة وأنا كنت حياك ليس طلبة امس شرقية عند عوام نعم لا هؤلاء يوجد المتخصصون في لأنك الناس يتكلمون معهم نعم اذا احتاج أكثر من طلبة باختصار شديد يعني في لا مشكلة أهم شيء يفهمون أما أنتم تفضلوا الوقت وقتكم أسعدك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم فهدانا به من الشتات فهدانا به من الضلال وجمعنا به من الشتات وألف بين قلوبنا وجعلنا بين إخواننا متحابين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فبداية أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة حينما يدخلونها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة أيها الأحبة أتينا من مدينة نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس لغرض من الدنيا إنما محبة لكم فنسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوانا على سرر متحابين حقيقة يا الحبة آه، أضمرت في نفسي حديثا آه، لعوام الناس وإذ بيفاجأ أن أقف بين يدي خواص الناس فأنتم أيها الكرام لكم حديث خاص غير حديث الناس فطلبة العلم رفعهم الله تعالى بهذا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة طلبة العلم هم الثلة هم خلاصة المجتمع فلذلك الدور عليهم كبير والمسؤولية والأمانة عظمى وعظمى قدم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته الأصول الثلاث الشيخ يطفني عند كل نقطة إذا أردت ترجمة طيب لا ترجم أهم شيء فهم آه خلاص آه أتبع تدي آه سبود وإن دبسجي أبن دشي يفتابا بين يقو دياغ الله يا كمي سلاتي دا كراري دا جنجنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وندا أي كوشي إذا مثلا ديار haɗin kai bayan da a rarraba ake sanadiyar shiga cikin haske bayan da ana cikin duhu sa'annan kuma ya cike da kawo baitin waƙa wanda a ciki yake kwadaitarwa akan yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan neman mafificin ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rajuna khaira shafa'atin min ahmadin sallu alaihi wasallimu sannan sai kuma ya bayanin cewa ya taso tun daga garin annabi sallallahu alaihi wasallama na madina izuwa nan ba don neman wani abu ba sai don nuna ƙauna gare ku kuma haka ne kamar yadda na gaya muku don haka yana roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu ƙarƙashin inuwar al'ashi yau la zilla illa zilluhu wato sai mu shiga cikin faɗin a cikin hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari da Muslim cewa wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi a cikin mutanen da za su shiga inuwa akwai mutum biyu da suka haɗu dan Allah kuma suka rabu dan Allah to ya yi wannan fata sannan a gabata kusa da ƙarshe ya ce shi a tsammanin sa zai zo wajen gama garin mutane ne ya yi musu wa'azi eh, to don haka abin da ya sa a zuciyarsa kenan don haka kawo ko bai duba komai ba zai zo ya yi bayani ya ce sai kuma ya ji ashe ɗaliban ilimi ne Tikila abin da yasa yayi wannan kyakkyawan zaton jin cewa muna karanta muwadda ta Imam Malik da riwayar Yahya al laifi to sai ya ce to kuma su ɗaliban ilimi su ne zaɓaɓɓu a cikin al'umma su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarnin da a kyautata musu sai kawo hadisi sai kawo aya ta alqur'ani ubangiji subhanahu wataala yana cewa a cikin mutane gaba ɗaya masu jin tsoronsa su ne malamai masana inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kuma Allah ya tashi ɗaukaka daraja yana ɗaukaka masu imani waɗanda suka yi karatu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sannan kuma ya kawo hadisin da ke cikin musnad al-Imam Ahmad da kuma as-sunan ah, al-arba'a illa ibn Majah hadisin wato hadisin Abu Darda Allah ya kare yadda a gare shi kuma yake cikin sahihu Muslim hadisin Abu Huraira asalin sa kenan Allah ya kare yadda a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan duk wanda ya bi tafarki domin neman ilimi to a ruwayar Muslim sahalallahu lahu bihi tariqan il janna a ruwayar ashabu sunan kuma salakallahu lahu bihi tariqan il janna Allah zai sauƙaƙe masa hanyar da zai shiga aljanna wacce ruwa kuma Allah zai bi da shi ta wannan hanyar da yake zuwa neman ilimi to zai shiga aljanna na'am sallallahu alaihi bil بي الأحبة naqif waqafat arba'a mujaza yahtajuha talib طالب العلم وأولاها هي العلم لكن العلم حقيقته يا الأحبة أن يتعرف العبد على ربه وأن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يكون للعلم أثر عليه بعض الناس يطلب العلم لكن نتيجة علمها أنهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة بعض الناس يتعلم العلم لكن لكي يقال عالم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن أول من تسعر بهم النار وذكر العالم وفي رواية القارئ وكذلك المتصدق والمجاهد فلذلك العلم أيها الأحبة ثمرته أن يغرس فيك خشية الله تعالى هذه هي الثمرة وثمرة العلم أن تعبد الله على بصيره فالله الله في التمسك بهذا العلم وأن يستفيد الإنسان من غيره ومن سقطات غيره فإنه ما ضل من ضل إلا بتركه للعلم الشرعي الصحيح من من مصادره الصحيحة على أيدي الثقات فبعض الفرق الضالة التي ضل في زماننا أخذوا علمهم من الكتب أخذوا علمهم من مواقع الإنترنت أخذوا علمهم من أشخاص مجهولين أبو فلان وغيره فلذلك يتحرس طالب العلم من هذه الأمور ويأخذ العلم من الثقات أمثال الشيخ حفظه الله تعالى وغيره من المعروفين لديكم ta sai malam ya ci gaba da cewa zai magana akan abubuwa a takaice guda hudu masu mahimmanci abu na farko shine al'il ilimi ya ce ya faɗi wani abu mai matuƙar mahimmanci kuma abin ban sha'awa ya ce gaba ɗaya ilimi in ka ɗauke shi kakaf ma'anarsa shine ka samu abin da zaka ji tsoron Allah da shi wannan shine abu na biyu ya zan ilimin ya tasiri a jikinka an gan shi domin duk abin da ya zanto saɓanin haka to ya zama wani abu daban ne domin idan mutum ya ce zai yi ilimi ba don a ga alamar ilimin a jikinsa ba da an gan shi an san aiki ne ba irin na marasa ilimi ba kuma ya ji tsoron Allah lokacin da yake shi kaɗai da sanda yake cikin jama'a to zai zama ilimin zai janyo masa zai shiga cikin wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ta kansu za a fara sai ya kawo mana hadisin da al-imam tirmidhi ya rawaito da imam an-nasa'i da al-hakim fil mustadrak kuma bi isnadin sahih da al-imam ibn khuzaima ta hanyar abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu man tusa'aru bihim an-nar farkon wa'anda ranar alkiyama an hura wuta ta kansu za a fara mutum uku ne a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mai ilimi a watar waye kuma kare makarancin alkur'ani to ta kansu za a fara sai Allah ya tsaye da shi a kotunsa ya ce na maka ni'ima ta ilimi na baka me kai da ilimi ya ce ya ubangiji na karanta na karantar na yi kaza na kaza sai ya ce sai Allah ya ce ka zafta ƙarya kake ma qara'ta li yuqala qari kayi ne dan a ce kayi karatu ka dauko littafin ka ne ka taho dan in an tashi kirga almajirai a haɗa da kai ko ka tafi neman wani abu ne daban to don haka in dai kana so ka shiga cikin wannan sahun to ka yi ƙoƙari ka yi ilimin don ka tsira ranar gobe alkiyama don ka ji tsoron Allah kuma a ga ilimin a jikinka wannan ita ce nasiha ta farko ya ce to kuma musamman ilimin ka zo ka gurfana a wajen malamai waɗanda suke sanannu an san su an san aƙidarsu an san ayyukansu an san inda suke zuwa an san inda suke dawowa ya ce ba ka je kawai yanda wasu suke yi a yanzu jahilai ne amma sai su buɗe intanet su ce ta intanet za su ɗauki karatu wani ma in yayo bincike akan wata mas'ala wacce in lokacin sai Umar ce ne sai ya tara gaba ɗaya ahlu badar don su bada fatawa akan wannan mas'alar amma shi kaɗai sai ya zauna ya ba da ita an ya tashi rubuta ma sai ya sa jama'ahu abu fulan baban wani ba zai gaya maka sunansa ba ballantana ka san garinsu ballantana ka san aƙidarsa kawai sai dai wato ka kawai dai almuhim abin da ake so ka karba ba ya kasan daga ko wajen waye ba sai ce to gaskiya abin a yi munna ne a yi wa mutum barka in ya zan zai samu wurin da za a koyar da shi ilimi wanda wa'anda za su koyar da ilimin kuma mutane ne sanannu kuma suna koyar da abin da yake sananne ni nake ƙara anan nake cewa baiwa wannan ba ƙaramar baiwa bace ba domin wa'anda suka bata kamar yadda ya faɗa yake cewa wa'anda duk suka bata abin da yasa suka bata in dai a wannan tafarkin ne saboda ko dai kusakuran da wasu malamai sanannu suka yi nan suke bi su kwakkwaso ko kuma gaba ɗaya ilimin su suna neman shi ne a wajen wa'anda asali ma ba ahalin ilimi ba ne abin nake ƙara anan nake cewa shine da yawa akwai wa'anda nema suke yi su samu inda za su zauna a koyar da su amma babu mu kuma yanzu alhamdulillah ga masallatai nan sun yalwata sun wadata gashi a talabijin ma kana zaune karatun da ake a can ƙarshen duniya sai ka buɗe kuma da yaranka ka ji ana yi sati mai zuwa ma ka buɗe a ɗora daga inda aka tsaya to wannan gaskiya in ba mu gode wa Allah ba mun yi batulci muna godiya gare shi shi kuma muna yi masa kyakkyawan fata tafaddal لعل الكلام عن العلم إن شاء الله تعالى أسسه الشيخ فيكم الله يحفظه والحرص على حضور هذا الدرس وهذه المدة الطويلة إن شاء الله تعالى دليل على حرصكم ولا يحتاج أن نزيد في الحديث عن العلم لكن ثمرة العلم العمل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن فالإنسان أيها الأحبة الكرام يحرص على تطبيق ما تعلم بداية بنفسه ويزكيها بهذا العلم بأن آه، يتعبد لله سبحانه وتعالى والإمام أحمد كما يروى عنه أنه آه، بمعنى كلامه أنه ما قيد حديثا إلا وقد طبقه على نفسه فيحرص الإنسان مثال أخذتم آداب السواك أن تطبق السواك وآدابه آداب قضاء الحاجة عزكم الله مثال أخذتم آه، حديث عن بر الوالدين تبادر عن قيام الليل تكون من القائمين هذه الثمرة المرجوة أيها الأحبة للعلم أن تعمل به أن تعمل به ويكون له أثر في أخلاقك في آدابك في سلوكك مع الناس كلهم يحبون طالب العلم وهذا الأمر الطلب وكذلك العمل به لا ينتهي الأحبة بوقت معين إنما نهايته إلى المقبرة كما ذكر الإمام أحمد إلى أن يموت الإنسان هذه نهاية يعني طالب العلم بعض الناس يتعجل ومن تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يريد أن ينتهي من العلم بسنة أو سنتين أو غير ذلك ثم يعاقب بحرمان فقدان هذا العلم فالله الله يحبه بالعمل بهذا العلم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون والاستدلال الصحيح بهذه الآية الأحبة أن يستدل أن لا تقول الواجب ولا تفعله ولا تنهى عن المحرم وتفعله لكن يحرص طالب العلم لأن الخطاب لطالب العلم غير الخطاب للعامي طالب العلم يحرص على تطبيق آه، سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكن مثل عوام الناس يسأل هل هذا سنة أم واجب هل هذا مكروه أو محرم بل هو يطبق هذا العلم على الوجه الصحيح to yake cewa a gaba ta biyu batun ilimi ba wani abu da ilimi yake bukata irin ka yi ƙoƙarin aiki da abin da ka karanta domin ba shi da amfani in har za ka karanta abu kuma ka san shi kuma ka ƙi ka yi aiki da shi har ma ya kawo wata hikima da wani baiti na waƙa da ya shahara a duka wani malami ko masani bi ilmihi lam ya'malan ko la ya'malan duk mutumin da baya amfani da iliminsa mu'azzabun min qabli ubadil wasan sai an fare masa azaba ma kafin a fare wa mushrikai inda mushrikai su asali ba su imani ba da haka ka iya cewa rashin imanin su ma ya sa ba su karanta ba ballanta na ma su sani ba sa bukata to wannan kan ba shakka za a yi musu azaba shi kuma ya karanta ya sani ya ki aiki da shi watakila su masu bautar gumaka da wasu sun karanta ɗin ƙila da za a samu wanda za su yi amfani da abin duk da cewa asali ba zai musu ai ba zai musu amfani ba tunda ba su yi imani ba da haka dai ya tsawatar akan ya zama wajibi mutum ya yi ƙoƙari. abin da yake ya sani to yayi aiki da shi ah, yake kawo maganar alimamu Ahmad ibn Hanbal kamar yadda Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin Iqtida'ul Ilm al-Amal ah, Ibn Abdulbar a cikin Jami'ul jami ko Jami'u Bayan ilmi wa fadlihi zo kuma a cikin tarjamar Imam Ahmad da kuma wani littafi da aka yi manaqibu Imam Ahmad Imam Ahmad yake cewa ban taɓa rawaito hadisi ba ban taɓa rawaito hadisi ba a rayuwata sai na taɓa yin aiki da shi inda yana buƙatar aiki yake cewa hatta inni rawaitu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta al-hajjama dinaran yace saboda tsananin sha'awar da in yi aiki da hadisi ma na taɓa rawaitowa manzo Allah sallama ya je yayi ƙaho ya bawa mai ƙahon dinare ɗaya fahtajamtu wa a'taitu al-hajjama dinara yace ni ma sai na je na yo ƙaho na ba mai ƙahon dinari ɗaya wataƙila ka ce to me wannan ni ma ai zan iya abin fa'idantuwar a ciki shine dinari ɗaya zai ishe ka ka sai raguna biyu na sallah ana saura kwanaki kaɗan sallah saboda hadisin urwatu albariki kaga dinari da yawa kenan dan kawai kaho amma ka ware dinari ka ba wa mutum to amma tun da annabi ya yi shi ma sai ya yi. matarsa ɗaya shi imamu ahmad umu abdullah amma sai da ya nemi alfarmarta cewa ta ba shi dama ya sai baiwa tunda da maza sama yana da sadaka ta yadda ya sai baiwar ya mai da ita sadaka kuma ya sa mata suna raihana irin baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta to saboda haka yana kwaɗaitar da mu akan mu yi ƙoƙari mu ringa aiki da iliminmu ya ƙara kawo mana maganar al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa da rahama game da ilimi da aka tambaye shi yaushe ya kamata mutum ya daina neman ilimi ya ce minal mahbarati ilal al maqbara kamata ya a ce kana fitowa daga wajen neman ilimi ka faɗi ka mutu aka kai ka makabarta ma'ana ba ranar daina neman ilimi sai ranar da ka mutu kenan a sa'annan kuma ya kawo wasu abubuwa da yawa wanda suke karkashin wannan ma'anar a dunkule dai yana zaburar da mu akan mu tashi tsaye mu nemi mu yi aiki da abin da muka sani na ilimi da haka ne shi ilimin zai amfane mu zakallahu khair ta'allamna thumma تعلمنا ثم عملنا بهذا العلم نحتاج ثالثا إلى أن ندعو إلى الله تعالى بهذا العلم الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ويقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فحري بطالب علم كلما تعلم علما أن يبلغه والبلاغ خاصة في هذا الزمن أيها الحبة له طرقه ووسائله التي يسرها الله سبحانه وتعالى علينا فعلينا أن نبلغ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولو ضربنا مثالا أيها الأحبة أن تعلم الإنسان كيف يتوضأ وأخذ هذا العلم بالأسانيد الصحاح فإنه يذهب ويجالس طلبة العلم ويتدارسون هذا الأمر بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون القول الراجح والقول المرجوح وكيف يتوضأ وما هي حدود الرأس وما هي حدود آه، الوجه وهل الأذنين من الرأس أو غيرها ويفصلون في المسألة هذا باب من باب البلاغ ذهبت إلى والديك هم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون فلا تكون من الحكمة في البلاغ أن تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواته ثقات وذاك الحديث ضعيف ثم تنظر قد يكون هذا الم... الذي تحدثه قد نام لكن يؤتى لهم بخطاب بسيط سهل يسير يفهمون فيه صفة الوضوء وهذه آه، من فنون التعلم إلى حبة طالب العلم يعني يتعلم فنون تدريس العلم وتلقينه لجميع الناس تأتي مثال إلى الصغير الطفل وتحدثه بصفة الوضوء قد يكون تأخذ حديث عثمان وتقول له هيا نتوضأ مع بعض وتأخذ الإناء وتخبره كيف يتوضأ وحصل المقصود لله الحمد والمنه آه وسائل التواصل الآن أنا في السعودية قد تأخذون رقمي وتبلغون الحديث وأنا في مدينة نبي الله صلى الله عليه وسلم وإذا أعطيتني الإسناد أول ما أقرأ الإسناد لا أقرأ الرسالة لكن أعطاكم الشيخ فوائد وقال من هذه الفوائد التي أقبل البرد علينا أن نتذكر أن من أعظم الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره ترسلها لي وتأخذ مثال فائدة أن الخطايا والذنوب تتساقط مع قطرات الوضوء وترسلها وهكذا المهم أيها الأحبة أن يحرص طالب العلم على تبليغ العلم تخرجون في يوم غير أيام الدرس إلى القرى إلى الهجر وتبلغون هذا العلم ولا يثبت هذا العلم إلا بهذه الطريقة حدثنا الشيخ حامد أكرم لعلكم طلبتم عليه الشيخ ولا ما أدركتم الشيخ أي نعم وإذا طلبتم منه يأتي يأتي الشيخ لا يقول لا بس لسقوا الشيخ محدث كبير يعني وصل مشايخه فوق الثلاثمائة فقال لي عندما تخرج من كلية الحديث قال والله لم يثبت هذا العلم إلا بتدريسه لم يثبت هذا العلم إلا بتدريسه ومن جرب وجه نجرب علم هذه الفائدة الصحيحة والموطع عنده الشيخ بجميع الروايات عاد انظروا الرواية التي تريدونها ويعطيكم اسنادها من باب الفائدة افتح الانترنت واكتبوا السيرة الذاتية للشيخ حامد أكرم الآن يدرس في المسجد النبوي لعل الشيخ يعطي لك إلى يوا تو سي باين ياي مغانا اكن كوين علمي يا ya مغانا اكن ايكي دا علمي داما ilimi ياتي مانا ya faɗakar da mu akan abin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta na Salafatul Usul to sai abu na uku ya ce to idan fa ka riga ka yi ilimin nan kuma kana ƙoƙarin aiki da shi to fa baka sauke nauyin da yake kanka ba wajibi ne kai ma sai ka tashi ka kira mutane zuwa wannan irin adda'atu ilai to sai yayi bayanai da yawa masu gamsarwa daga ciki yace Allah yana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qul hadhihi sabili ka gaya musu ya rasulullah ga duk wanda yake sha'awar koyi da kai to wannan gwagwarmayar da kuka ga ina yi ta da'awa wannan shine tafarki na kuma shine primary assignment dina shine office dina shine sana'ata wacce nake isar da saƙon Allah ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa su so Allah su san Allah su yi masa bauta kuma ba da ka kaba ala basiratin absa ilimi na wahayin da Allah yake saukar min ya ka kai ma karka ce wai kawai bari ka tashi ka tafi isar da sakon Allah kuma kana jahili a'a dole sai kayi guzurin aya ayoyi hadisi hadisai matsaloli, fa'ida fa'idoji sannan sai kuma ka tashi ka je domin kiran mutane zuwa su ma su san wannan koda da mutanen gidanka ne ala basiratin ana wa man ittaba'ani maza Allah ce ni din ni ina yin wannan aikin kuma duk wanda ya bi ni ma na bi na hakika shi ma zai wannan aiki to mu fara da kawunan mu da gidajen mu haka kuma ubangiji subhanahu wataala yace ud'u ila sabili rabbik ya raba mana goran gayyata gaba ɗaya ce mu taho mu yi da'awa domin abu ta farkin Allah ala udu ila sabil rabbik bil hikma da tsari saboda kada mu zama mutane waɗanda suke innar dudu dama malamai sun fassara hikima anan da kyakkyawan tsari eh kakka je ka janyo wa da'awar ma zagi a wajen wasu mutane lalle ya zanto ka shirya mata wal mau'izatil hasana kuma ba da zunzurutun ilimi kawai ba a'a yanzu akwai wa'azi a ciki tunda wa'azi da ilimi akwai bambanci shi ilimi wato zazzage matsalolin ne tare da faɗar ƙabale da ba'adar matsaloli shi kuma wa'azi jan hankalin mutane da salo wanda ake tunanin cewa za su biyo abin kafirai ba sa wa'azi amma suna ba da karatu musulmai kuma suna karatu suna wa'azi kuma kowanne akwai inda ya fi dacewa to wal mau'izatil hasana a nan malam sai bayan ya kawo hadisin abdullahi bin amr bin al-as Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda hadisi ne ingantacce a cikin musnad da sunan darimi da sauransu manzo Allah subhanahu yana cewa wa anni walau aya ko da aya ɗaya ce ka sani ko mas'ala ɗaya ce ko hadisi ne ka sani ka tabbatar annabi ya faɗa to ka je ka sanar da wasu wannan umarni ne da kwaɗaitarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar sai ya ce to salon kuma isar da saƙon akwai salo iri daban-daban ya ce misali ka zauna ka dinga cewa haddasana wani haddasana wani misali ka ɗauka za ka ba da alwala za ka koya wa mutane alwala ai isar da saƙo ne sai ka kawo hadisin alwala ka faɗi wayanda suka rawaito shi ka faɗi isnadin ka faɗi maganganun malamai akai ka faɗi in za a wanke kai daidai ina ne kai daga waje kaza zuwa kaza kaza yana ciki kaza baya ciki kai ta bayani ce wannan salo ne yace sa'annan kuma akwai salon da ba irin wannan ba wanda shi kuma madarar karatun kawai za ka ɗauko ka isarwa da mutane yace to anan sai ka lura kowane mutane akwai abin da suke bukata akwai mutanen da in ka zo ya yace kamar yanzu kana so ka ji wani abu a makaranta an yi bayani sai kake so kuma ka je ka gaya wa iyayenka da 'ya'yanka a gida sai ka fara ɗauko musu tun daga isnadin kana ta bayani sai kan ka gama sai kaga sun fara bacci kaga anan su abin da suke bukata kawai a isar musu da saƙon me Allah yake so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma yanzu Allah ya kawo wasa'il na tawasul hanyoyi social networks hanyoyin da ake bi wajen isar da saƙo ya ce yanzu kana nan Najeriya shi in ya tafi Madina sai ka iya tura masa da saƙo na wata fa'ida ta ilimi kaga kayi abin da annabi ya ce kenan misali ya ce amma fa in ka tashi tura masa misali in dai har kana so ya karanta to sai ka tura mai da salon da zai tabbatar da cewa fa'ida ce kake so ka bashi yace misali yanzu daga nan kawai ka gama ɗaukar karatu sai ka ɗauko masa dogon isnadin da bayanan ka tura mai yace ba zai karanta ba yace amma misali sai ka ji malam ya faɗi wata fa'ida mai mahimmanci cewa yanzu ga sanyi ya zo kuma manzon Allah sallallahu ya gaya mana daga cikin abubuwan da Allah yake so shine yawan alwala a lokacin sanyi sai ka tura yace da ya gani sai ya karanta ya farin ciki kaga anan baka wahalar da shi kana ta ɗauko wasu matsalolin da watakila shi ba su yake bukata ba a lokacin to yace saura ka alazinci hikima wajen isar da sako to anan ni kuma ina kara da abu ɗaya ba wai yana cewa kada ayi yi karatu na dogon karatu na isnadi da luga a'a wannan duka yana da Muhallinsa sa shine wato horar da malamai ko kuma tsayar da hujja ga wanda yake da musu wannan shine mahallinsa amma mahalli na da'awa da kuma kana da takaitaccen lokaci to shine sai kai irin wancan shi yafi kuma yawancin mutanen zaka rakasa mutanen duniya goma kaso tar da rabi sun fi buƙatar kawai ka gaya musu me ake so a yi to amma kuma bai halatta a cikin al'umma kuma a ce duka haka ake ba dole ya kamata a samu ƴansu su kuma su riƙe wancan asalin ba dan kuma ba sai dan kada mutane su manta asalin salon da ake bi wajen neman ilimi ya ba mu misalin wani Sheikh Hamid Karam hafizahullah malami ne har yake tambaya ta cewa ya taɓa koyar da mu ne a Madina malamin hadisi ne yace sai dai muna jin sunansa yace malami ne da yana da izini na riwaya na littattafai daban-daban yanzu kamar mu ɗaɗin nan da muke karantawa kun ga ni tun a ranar farko na gaya muku cewa ni ina da ijaza ta muwadda ɗaɗin da ruwaye ya haya to akwai ruwayar su Abu Mus'ab az akwai ruwayar laif ibn Ahad bin Sa'ad akwai ruwayar su Imam Ash-Shafi'i akwai ruwayar su Hisham ibn Ammar akwai ruwayar su ibn Sa'id al-Hadathani akwai ruwayar su Yahya ibn Yahya ba al ɗin din ba ɗayan wato suna da yace duk shi malamin yana da wannan yace da ma za mu gayyato shi in muka ce muna so zai iya zuwa ga malam alina in muna bukata sai mu ce muna so ya zo Najeriya domin ya da'awa watakila in ya zauna a zaure na karatu sai ma ya ba da izinin riwayar ga ɗaliban ilimi da yawa wanda wannan kuma wani abu ne da insha Allah sai a kalle shi a kallo na musamman na daban a takaice dai abin da yake ce mana shine wajibi ne addu'atu ilal ilm wannan ilimin sai kai kira zuwa gare shi kuma mu ji tsoron Allah kada mu bar abin da muka sani a iya mu kawai lalle wajibi ne mu yada shi domin da shi da yada ilimin ne za mu tsira ranar gobe alkiyama a wajen Allah subhanahu wataala jazakallah المسألة الرابعة أيها الأحبة الكرام هي الصبر فالإنسان يحتاج الصبر في حياته كلها في جميع مراتبه الطاعة تحتاج إلى صبر المعصية الإمساك عنها يحتاج إلى صبر أقدار الله المؤلمة تحتاج إلى صبر فأنت في عبادتك في طلبك للعلم في دعوتك إلى الله في معاملتك مع الزوجة في معاملتك مع الوالدين في جميع أمورك الحياتية تحتاج إلى الصبر ونهاية الصبر كما قال الله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي عبد عطاء خير من الصبر أعظم عطية وأعظم منه يمن الله عليك هي الصبر ويقول عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول خير العدة الصبر عند الشدة فعلى الإنسان أن يصبر ويصبر ويصابر حتى يحصل له المقصود الأعظم في طلبه للعلم في تطبيقه للعلم على نفسه في دعوته إلى الله تعالى ويذكر أحد يعني الدعاة الكبار وهم الوزراء بل الشيخ عبد الله التركي لعل الجميع يعرفه الأمين العام لرابطة العام الإسلامي سابقا أنه كانت عنده قضية حول مبنى جامعة الإمام عندما كان هو رئيسها وأتى يشتكي إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فأخذ يده الشيخ فأوصاه قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم فهذه الحياة الأحبة الصبر في بدايته مؤلم لكن في نهايته تجد حلاوته في بداية الطلب تجد تعب وتجد لكن في نهايته تجد الحلاوة حلاوة التبرير حلاوة آه، كذلك التطبيق حلاوة آه، يعني العمل كل ذلك تجده عندما تصبر فنحن الأحبة في أمس الحاجة خاصة الآن في وقت الفتن وفي وقت يعني آه الهرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان في حاجة ماسة إلى أن يصبر وأن يصبر كذلك مع الصحبة الطيبة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن الضعفاء من باب أولى وأحرى أن نصبر وأن يوصي بعضنا بعضا بالخير والحق والصبر وخاصة طلب العلم الإنسان يحبه ضعيف بنفسه قوي بإخوانه عندما يتقون مع بعضهم ويأتون للطلب وذاك منزله بعيد يأتي مع أخيه لكي يتشجعون على الطلب والله إن حلاوة وألذ واسألوا شيخكم قد يكون من ألذ ساعات عمره عندما قضاها عند الشيخ الفلاني والعالم الفلاني في طلب العلم وكانت اللذة أن رزق أخا صالحا يذهب معه ويذهبون مع بعض للدرس ويتذكر تلك الأيام عندما فتر وقواه أخوه وأذكر لكم يعني هذا موقف بين قوسين لمحدثكم العبد الفقير كنت إمام مسجد وأنا والمؤذن نتشجع أن نذهب إلى الدرس مع بعض فأحيانا عندما التفت إليه وأنظر إلى المؤذن وأشير له برأسي ويشير برأسي ونذهب إلى الدرس في يوم من الأيام صرحت قلت يا فلان تعلم إني أحيانا الشيطان يأتي لي بأعذار لكي يعني أترك الدرس والشيطان عنده فقه لا يوجد عند أحد من العالمين لكن فقه نهاية نار جهنم فيقول لك الوالدين يحتاجونك هم الوالدين يحتاجونك بعد الدرس ويحترمون الدرس لكن هو يأتي منه فقلت للأخ أحيانا أأتي ويصيبني ضعف عن حضور الدرس وعندما أنظر إليك أتشجع قال وأنا مثلك فهذه هي فائدة الأخوة أيها الأحبة فالله الله في الصبر حتى ننال إيش جنة وحريرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نسأل الله من فضله sai abu na hudu shine haƙuri a sabr ko kuma ka ce juriya a jimiri da haƙuri da kau da kai duka abu ɗaya ne wato ko kuma duka manufar manufarsu ɗaya to ya ce in ka yi ilimi ka yi aiki da shi kana kiran mutane zuwa su yi ƙoƙari su yi aiki da shi to kuma sai ka yi haƙuri shi kuma yana da fanni fanni haƙurin na ɗaya haƙuri wajen jajircewa ka nemi ilimin na biyu kuma haƙuri wajen abin da za a iya gaya maka lokacin da kake kira zuwa ga abu Allah akan a hasken wannan ilimin Wata ran za a zage ka wataran za a ce maka kayi kaza wataran za a ce kaza wataran za a ce kaza ce to amma duk abin da ake so shine ka jure kowaye kuma zai ce maka ka yi haƙuri ya ce musamman idan ka kalli irin tanar-tanadan da Allah wa masu haƙuri ƙarshen albashin da Allah ya tanadar wa mai haƙuri shine aljanna domin Allah ya gaya mana cikin bayan Allah ya faɗi aikinsu ya faɗi aikinsa amma sai ya tattara aikin gaba ɗaya abu ɗaya Allah ya ce wa jazahum bima sabaru saboda juriyar da suka yi da haƙuri sai Allah ya saka musu da jannatan aljanna to kaga kuwa in kana son abu duk tsadarsa ai zaka nema za kuma ka iya biya to Allah ya ce Allah ya saka musu da jannatan wa harira kuma Allah subhanahu wataala yana cewa inna ma as sabiruna ajrahum bighairi hisab kowa duk aikin da ya ana duba girman aikin a bashi lada gwargwado amma masu haƙuri Allah an taya musu yake ba tare da duban wai girman haƙurin ko rashin girmansa ba in dai kai Allah zai cika maka ladanka ya ƙara maka ma ya ƙara maka ba tare da wai an iyakance eh, ladan da kuma aikin ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda inganta zuwa gare shi yake cewa babu wani abu da aka bawa bawa wata baiwa da Allah ya yi wa bawa da ta huce haƙuri saboda haka in kana so kai ma ka caba da baiwar Allah to sai ka zama mai juriya da haƙuri yace misali da za ku tambaye ni da nake karantar da ku nake taimaka muku wajen fahimtar muwatta din ko muke taimakawa juna a wannan majalisi ya ce na iya ba ku labarin watakila inda za a tambaye ni wani lokaci ne a rayuwata na fi jin daɗinsa kila da zan iya ce muku shine lokacin da nake karatu a madina a wajen malam kaza da malam kaza da malam kaza kuma haka ne domin kamar yadda ya ba da labari a kankin kansa ni ba yanzu da za a ce in zana lokacin da na jin daɗi a rayuwata shine lokacin da nake juriyar neman karatu har yanzu ina fatan Allah ya sake maimaita min irin wannan lokacin yace kuma musamman in ya zanto kana da wani dan uwa ko aboki wanda zaka dinga karfafa da shi ka jure masa shi ma ya jure maka ku dinga neman ilimin tare yake cewa domin yawanci mumini in kai kaɗai ne a matsayin ka na mutum kana da rauni amma in ku da yawa ne to zaka ga kuna karfafa da juna dan ƙara muku ma da wani baiti da baitin yake cewa ko sanda ce in ita kadai ce yanzu nan za a iya karya ta amma in da yawa ne fa ko tsintsiya ce in guda ɗaya ne sai ka ɓallata amma in tsintsiyar ka hada su wato ka dauki ka hada su da yawa sai ka kasa ta abal isiyu idza ijtama'na tafarru takassuran wa idza iftaraqna takassarat ahada in suka rabu sai kaga duk sun kakkare amma in a tare ne ba za su iya karya ba yace musamman shedan wani lokacin in kai kaɗai ne sai shaidan ya dinga raya maka cewa kana da uzuri kaza kana da uzuri kaza sai ba da misali an nafsihi ce game da kansa ya ce wata rana yana ya ce yana limanci a masallaci sannan yana da ladani Ya ce to abinda suka saba yi shi ne da an idar da sallah an gama abin ake ke sai wa ladan nasa ishara da kansa ko da idan su cewa su tafi wajen karatu sai su tafi shi ma kuma in shi ne ya tashi zai nuna masa haka suke zuwa ya ce da wata ran shedan yana zuwa masa da uzuri amma sai ya kokari in ya ga abokin nasa zai tafi sai su tafi tare wata ran dai sai ya samu shi Lada ne sai ya ce musu ma ladan wala ka sa abin da yake zuwa min zuciya galibi sai za mu tafi sai shedan ya zo ya rayan cewa watakila iyayena za su buƙace ni bayan sallah ko bayan idar da sallah ko kaza ko kaza yace amma in naga zaka tafi kawai sai in jure in ce mu tafi yace wallahi ni ma haka ni ma abin da yake zuwa zuciyarka haka yake zuwan min sai in ji kamar ba dan dai zaka je ba dan karka ga na ki tafiya da sai in ki yace to gaskiya wannan yana daga cikin hanyoyin da za su taimaka maka wajen karya lagon shedan da kuma kokarin yin abin da ya dace saboda haka yana jan hankalin mu a ragowar maganganun da ya faɗa a dunkule saboda lokaci akan mu yi iya bakin kokarin mu wajen ganin cewa mun yi haƙuri mun jure kuma mun nemi taimakon Allah ta hanyar ƙarfafuwa da abokananmu da 'yan uwanmu domin su za su taimaka mana wajen sauƙaƙe wannan hanya ta zuwa neman ilimi jazakallah khair ya alhib kiram law jaa khitab min ra'is ad-dawla ila ahadina ماذا يفعل جاءك خطاب من رئيس الدولة هل تقول أضعه الآن على الرف وأحضر الدرس ثم أقرأه ثم عندما تقرأ تضعه في البيت لعل نيجيريا كلها تعلم بأن جاء خطاب من رئيس الدولة وأنت تفرح وتخبر معلمك وتخبر والديك جاءني خطاب من رئيس الدولة وقد يكون الخطاب حتى ما فيه لا مال ولا شيء أهم شيء جاءك خطاب قد يكون شكر ولا أي قضية من القضايا فكيف بخطاب رب العالمين بين يدينا فهل فرحنا به هل اطمأنت قلوبنا به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أحبتي في الله نحن في حاجة ماسة إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة نحاسب أنفسنا مع كتاب ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه كيف نحن مع هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كيف نحن معه هل نقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ علي القرآن يقول يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يقول إني أحب أن أسمعه من غيري يقرأ ويسمع فقرأ سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن لم يسمع له صراخ أو عويل قال فالتفت فإذا عيناه تدرفان من الدمع بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه بل إنه يقوم ليلة كاملة بآية واحدة ويتدبرها ويتفكر فيها ويكررها صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يأتي إليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر ويجد أعجب ما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها بكاء عظيم تبتل منه اللحية والحجر وموضع السجود يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك يقول يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل له إن الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة ما صفتهم يا ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالم من أنصار إلى آخر الآيات اقرأوها وتفكروا فيها يا إخوان يأتي الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادله ويحاوره تريد المال تريد النساء تريد تريد وينتهي من خطابه السفيه أعزكم الله لأنه لم يتأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ أدب الحوار منه صلى الله عليه وسلم ليس من الغربيين فيقول أفرغت يا أبا الوليد ما قال له يا قليل الأدب يا يا إلى غيره يكنيه بكنيته أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال اسمع توجد قصة كذا وفلان فعل كذا وفلان لا مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد ويقرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل عند قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال أنشدك الله والرحم بالناس ويأتي إليهم وقد تغير وجهه وهو مشرك تأثر بالقرآن طيب نحن نقرأ القرآن دائما هل تأثرنا نختم القرآن ختمات في رمضان هل تأثرنا هل تحركت القلوب والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربه الناس لعلهم يتفكرون طيب الجبل يتصدع وقلبك لماذا لا يتصدع وعينك لماذا لا تدمع وخاصة في هذا الخطاب طلبة العلم أيها الأحبة الكرام بعض الناس يمر عليه الهلال والهلالين ولم يختم القرآن فالله الله بالرجوع إلى كتاب الله تعالى نقرأه حق, حق قراءته ونتلوه حق تلاوته لكي نخرج بالثمرة لكي يكون له أثر على نفوسنا وكذلك في واقعنا يقول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فالله الله يحبه وخاصة في زمن الفتن بالرجوع إلى كتاب الله تعالى قيل وقال وكثرة السؤال وغيرها من الأمور والأحاديث الجانبية لا تنفعك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف تحفظون الحديث لكن هل طبقناه الشيخ العالم المحدث الشيخ عبد الكريم الخضير وما أجمل وقفاته مع طلبة العلم فلنرجع إليها وكذلك وقفات الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي جميلة توجيهاته يقول الجزء الواحد فيه مئة ألف حسنة فكيف حظك يا طالب العلم من قراءة القرآن من حرص حفظه الله تعالى يذكر لأحد المشايخ أنه إذا ذهب إلى الحرم وتعلمون في السعودية هذا الشماغ يعني من المهمات الشيخ ينزعه في المطاف يقرأ القرآن في المطاف لكي إذا توا الناس ينحرجون يقول الشيخ لم يلبس شماغه فيعني مخرج له من إزعاج الناس ثم عندما عرف عرف فيطوف ويقرأ القرآن فلنرجع أيها الأحبة لكتاب الله تعالى نجد اللذة والحلاوة فيه sai malam ya bayani akan matsala mai mahimmanci a littafin Allah da kuma yadda ya kamata mutum ya zama yana da alaƙa da shi sosai ya ce misali yanzu a ce shugaban ƙasa ya aiko maka da takarda saƙo a rubuce a wasiƙa a turo maka a ce gashi wannan ji shugaban ƙasa ya ce a kawo maka kaiwa ne ce kaga wannan duk duniya sai ta ji wannan labarin za ka gaya malamanka ka gaya wa iyayenka duk inda ka zai ka ce ai ma hannan shugaban kasa ya aiko min da takarda ya ce kuma za ka yi farin ciki kwarai da gaske ya ce to wataƙila kuma ya zama ba ma wani abu ne a cikin takardar ba ko dai godiya ne ko yabo ko saƙo ka je ko wani abu dai mai kama da haka ya ce to ina kuma ga saƙo da Allah ya aiko maka kai tsaye Allah wanda shi ya halice ka ya halici shugaban ƙasa Allah subhanahu ta’ala yake cewa littafi ne da muka saukar da shi a kanka mai tarin albarka ba don kuma sai don mutane su yi tadabburin ayoyinsa ma'ana su dinga karanta shi suna jujjuya ma'anarsa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab domin kuma masu hankali su wa'azantu da abin da yake cikin littafin yace littafi ne wanda ƙarya babu ita a cikin alkur'ani kuma ƙarya ba ta isa ta zo ta ciki alkur'ani ba ko a gaba ko a baya a tsakiyarsa babu ƙarya a ciki kuma har a naɗe ƙasa yana nan a matsayinsa na alkur'ani to a ciki dai magana doguwa akan cewa ya kamata mu riƙe alkur'ani mu karanta shi sosai annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yana karanta shi kuma yana so a karanta masa ga hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yace zo karanta min alkur'ani yace ce a'a a aqra'u alayka wa alaika unzil in karanta maka bayan kai aka saukarwa yace ina so in ji wani yana karanta min ne sai ya ɗauko suratun nisa'i ya karanto masa har sai da ya zo wajen fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji irin matsayin da Allah ya bashi yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tasawwa tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha saboda annabi duk za a yi haka sai ya fashe da yace hasbuka dakata anan yace ina juyewa manzon Allah ban ga wani abu da yake ba sai na yana ta zubar da hawaye yace don haka karanta alqur'ani duk harafi ɗayan ka karanta yace an riga an san hadisin lada goma ne ya ce abin mamaki bilal Allah ya ƙara yadda a gare shi ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana kuka ya same shi a cikin wani yanayi yana karatun alqur'ani sai ya ce ya rasulullahi ya haka me ya faru sai ya ce an saukar min da ayoyin da tir kuma kai can wanda duk ya karanta su bai tsaya yayi nazarin su ba shine ayoyin farkon cikin surat a ƙarshen ayoyi goma na ƙarshen Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatun la ayatun li ulil albab lalle akwai alamomi da ayoyi da ya kamata masu hankali su tsaya su lura a cikin halittar sammai da ƙasai to waye masu hankalin su ne wanda allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa'anda kullum ba sa jira sai sun zauna za su ambaci Allah a tsaye wa qu'udan a zaune ba sa jira sai sun tashi wa ala junubi a kwance ma a wurin baccin su wa na fi khalqi samawati wal ard kullun suna tunanin halittar samai da kasai Allah rabbana ma khalaqta hadha batila sana Allah ba aban za kai wannan halittar ba sarki ya tabbata a gare ka Allah ka raba mu da shiga wuta Allah duk wanda ka tsare baka hana shi shiga wuta Allah ubangiji innaka Allah Allah duk wanda ka hana shi shiga wuta duk wanda ka bari ya shiga wuta ka kunyata shi kuma ka wulakanta shi domin azzalumai ba su da mataimaka ranar alƙiyama zuwa ƙarshe saboda haka yace lallai yana da kyau mu dinga karanta alqur'ani kuma mu yi kokari mu ladabtu da yin sallah da shi mu binciki kan mushin muna karanta shi da daddare da rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin sallah da aya ɗaya, kamar yadda ummuna aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta faɗa annabi sallallahu alaihi ya yi sallah da aya ɗaya raka gaba ɗaya sallar da aya ya dinga maimaitawa ya dinga maimaitawa sa'annan kuma hatta arna ma in suka ji alqur'anin kuma yana musu tasiri abul walid ɗaya daga cikin manyan manyan mushrikai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya tattauna da manzalarsa akan ayi sulhu a taya a gano manzon Allah zai siyar ya daina da a wannan a bashi da abin da yake so yazo ya ce to ya Muhammad abin da na zo maka da shi shine in kaza kake so in kaza kake so za mu baka kawai abin muke so ka daina wannan ya ce ka gama ya abul walid ce ka duba ma yadda ya masa ladabi ya ce na gama kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fara ɗauko masa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ya dauko surar tun daga farkon ta yana karanta ta har sai da yazo fadin Allah subhanahu wataala fa in Arabu. in sun kisa bi ka akan sakon da Allah ya aiko ka da shi zuwa gare su to ka gaya musu cewa ina muku gargaɗin kada Allah ya saukan muku da kwaran kwatsa da tsawa wacce za ta dinga lugudan azaba zuwa gare ku irin yadda aka yi wa adawa da samudawa tunda su larabawa sun san labarin adawa da samudawa tunda dukkan su larabawa ne su ma tsakaninsu da su in ka tafi hanyar sham daga madina zaka tarar da inda samudawa suke in ka tafi can zaka yi hanyar yankin jordan ko ina ne zaka tarar da inda adawa suke afo in zaka yankin Yaman zaka tarda inda adawa suke to jin haka kawai sai ce ya isa haka ina hada ka da Allah barna haka ya koma zuwa wajen mutanensa yana gaya musu mamakin da ya sha na abin da ya ji na karatun alkur'ani yace saboda yana kwadaitar da mutane akan a dinga karanta alkur'ani kuma yi wasu maganganu masu yawa wanda duk gaba ɗaya suna karkashin wannan maganar da ya faɗa wanda babu lokaci da zamu ainihin fassara su أخيرا يا الأحبة أوصيكم وأوصي نفسي كذلك لأن بعض العرب لا يجيدون اللغة العربية ولعل المحدث منهم كذلك آه، أن تتمسكوا باللغة العربية هي لغة القرآن أيها الأحبة الكرام أنا ذهبت يعني إلى العوام وليس إلى طلبة العلم فوجدت أن أكثر كلامي يفهمونه وكذلك أنتم أتوقع أن أكثر الكلام تفهمونه لكن أولت تأويلا ولعله صحيح يكون إن شاء الله تعالى أن عدم الممارسة لا تجعلكم تفهمون اللغة العربية فالأصل خاصة بين طلبة العلم وكنت يعني أتحدث مع الشيخ أن يتكلم مع بعضهم باللغة العربية وهذا نواجهه نحن حتى ونحن عرب مع عوام الناس تجدنا نتكلم معهم بالعامية فإذا أتينا نتكلم معهم بلغة عربية لا يفهمون لأن تركناه فالأصل أيها الأحبة طلبة العلم أن يتحدثوا فيما بينهم آه، باللغة العربية ودروسهم تكون باللغة العربية ويقيمون دروس للصغار والكبار لمن أراد أن يتكلم ليست لأي شيء إنما لأن هي لغة القرآن تريد أن تفهم القرآن فعليك بلغته أتقنها وتعلمها واعتذر حقيقة في الختام اعتذارا شديدا من الشيخ ومنكم أن قطعت عليكم درسكم ووالله لو علمت لم أحضر لأن آه، دراستكم لهذا الكتاب العظيم والله أحب إلي الأحبة لكن لم أعلم والعتب الشديد على الشيخ علي والله لم يخبرني أيها الأحبة فأنا أعتذر من الشيخ وأعتذر منكم أشد اعتذار أن أخذت من هذا الوقت آه، النفيس لكم أسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأصلح ظاهرنا وباطننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم ردنا إليك ردا حميدا يا أكرم الأكرمين اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا جبار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to a gurguje ya ce abu na ƙarshe yana faɗakar da mu kuma tare da kwaɗaitar da mu akan cewa mu riƙe harshen larabci ya ce abin da zai baka mamaki da al'ajabi a yau za ka iya zuwa inda larabawa suke wanda iyaye da kakanni duk larabawa ne amma sai ka tarar da su kansu ba su iya larabci ba wai saboda tawalu ya ce watakila shi ma ya zama yana cikinsu amma baya cikinsu ya ce musamman a yau da yawancin larabawa suna magana ne da wato irin abin da mu a hausa muke cewa gargaliya eh amma allo al'amiya ko allugatu darija kalmomi ne kamar larabcin ne ake kakkarya shi ko kuma a dinga yin sa a wani salo na in banda yan iya wajen ba wanda zai fahimta amma kuma inda za a dawo asalin larabcin sai kaga wanda ba bai je makaranta ya iya shi ba ba zai iya shi a gida ba yace to kuma a nan ma ya je wajen wasu da basu kai ku ilimi ba yana magana da larabci sai ya lura kusan duk abin da yake faɗa yawanci ana ji yace to kuma da ya zo nan ma sai ya tarar kusan duka galibin abin da yake faɗa ana ji kuma hakan ne na tabbatar da ba dan Dr. Ali ya matsa a tarjama ba ni ba ni da ra'ayin sai an yi tarjama kuma kun kula tarjaman ma ba harafi da harafi nake bi ba iya abin da Allah ya sa na rike shi nake faɗa ah. eh. masha Allah <laughs> aiwa to saboda haka yace yana yace watakila a iya tunaninsa abin da ya fassara rashin abin da ya sa yawanci zaga mutanen mu ba sa magana da larabci mutanenmu misali mu kenan saboda rashin yawan yi to ana fahimta me yasa ba a yi da zaka samu wani ku dinga yawan yi kuna yawan yi kuna yawan yi to wannan zai taimaka maka sai kaga ka goge yanzu a za a baka da shi ko irin sa balarabe a rufe muku kofa za ku fahimci juna saboda <laughs> yanayi ne na akwai mu marasa amma in ba mu marasa yau da gobe ba za ka taba iyawa ba to saboda ka ya faɗakar da mu kwarai da gaske kuma abin da ya faɗa gaskiya ne to sannan sai kuma ya faɗo ta magana ta ƙarshe wai ya ce shi bai zaci ana karatun littafi ba wallahi da ya sani da ba zai zo ba ma'ana ba zai zo ya hana mu yin karatu na littafi ba saboda shi a wajensa a karanta muwadda ya fi alkhairi fiye da abin da ya faɗa to wannan ra'ayinsa ne ba ra'ayinmu ba ne <laughs> ya ce amma duk da haka mala aliyu duka laifin nasa ne tun da bai gaya masa ba amma duk da haka ya yi kyakkyawar addu'a da kuma fata na alkhairi wa nahnu naruddu ala sheikh raddan jamilan insha Allah eh, bi anna maji'ahu na خير min. آه، استمرار درسنا نعم الدرس درس علمي والحمد لله مائدة آه، تدار مائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها كل سمت من أصناف العلم والحياة لكن مع ذلك لا نغفل شيئا مهما وهو التعارف ولعل التعارف يكون سببا لدخولنا الجنة وسبل الجنة كثيرة وكذلك أيضا موعظته بشارة لنا وله أيضا يذكر أهل التراجم أن منصور بن عمار وهو من الواعظين المعروفين بعد موته رؤي في المنام في هيئة قد غفر الله له فسئل قيل له يا منصور ماذا فعل الله بك قال قال الله لي يا منصور أتدري بما غفرت لك قال لا قلت لا, إيه، لا, لا أدري يا رب قال لأنك وعثت في مجلس من مجالسك فبكى عبد من عبادي فوهبته لك ووهبتك له إيه، ولذلك قد يكون الذي ينتفع أكثر هو الذي ألقى الكلمة وقد يكون الذين استمعوا وأصغوا إلى الكلمة هم الذين هم الذين انتفعوا وإن شاء الله ينتفع الكل فنحن نفرح بمجيئكم فأنتم لنا ضيوف وحق لكم علينا أن نكرمكم ونحن مستعدون إلى إسداء الكرم وأكثر من ذلك وأنتم أكرمتمونا أولا بمجيئكم ونسأل الله تبارك وتعالى باسمي وباسم الجميع آه، أن يردكم إلى أهليكم وأن يجازيكم خير ما جاز به آه، الذين تفضلوا وأكرموا على على إخوانهم وأفدوا المعروف على إخوانهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم والذين آه، أصبحوا سببا لمجيئكم وكانوا معكم في رحلتكم أمثال الأخ علي وكل من له إسهام في آه، هذا الخير وبين يدينا كما ذكرت لكم شيخنا حضر والشيخ لول أبو بكر وهو المؤسس الأصلي لهذا المسجد وهو الذي أمه أكثر من ثلاثين سنة آه، ولا يزال يؤم ويخطب ونحن نخطب معه و yusallim alaikum a takaice ba sai na fassara abin da na faɗa ba na san ni kun fahimci abin da na ce in ma dai ba ku fahimta ba kun gari abin da ya faɗa ne na yi masa raddi ba sai da zamu da sunna tv ba su minti hamsin ne nasu zuwa hamsin da biyar mu kuma mun yi awa ɗaya to sau ya ce ba komai watakila shi zai san kanikancin da zai insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin na danka wa malam da zai yi mana godiya ta musamman zan so malam aliyu musa kamar yadda na faɗa muku kusan duk abokai na da muka yi karatu da su ba kamar shi ta ba ku taɓa ganinsa ba tare muka yi zama a sudan tun ba mu da aure tun ba mu auren fari ba sannan tare muka je madina rana ɗaya irin abokan nan da za ku yi faɗa ku shirya ku yi faɗa ku shirya ya ce na girme shi in ce ya girme ni kuma kamar yadda na gaya muku a malami ne gaskiya wanda insha Allah sai bayan ya dawo za mu ci gaba da fa'idantuwa da shi shi ne a sani na ɗalibi na biyu tunda aka buɗe jami'ar islamiyya ta madina ɗan najeriya da aka sahalewa ya ci gaba da digiri na biyu akan kira'at kafin sa akwai Dr. Muhammad Jamil Sadis ko Jamil Muhammad Sadis na jin an san shi wanda yake tafsiri a masallacin area 11 a Abuja bayan Malam Lawa to daga shi sai Malam Ali amma kafin sa an ɗauki Dr. Abdulsalam Shif da kuma Dr. Muhiddin su sun karanta tafsiri ne wayannan su ne iya ɗaliban Najeriya na farko da suka fara yin karatu na sama da digiri na farko a kulletul Qur'an to zan so ko kalma ɗaya ce ko kalma biyu kada dai ya tafi bai ce mana komai ba mu ji daga bakin sa insha Allah insha sha'a bil arabiyyati wa insha sha'a bil ammiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقرة أعيننا صلوات الله وسلامه عليه بداية أشكر فضيلة الشيخ على هذه النصيحة القيمة التي قدمها لنا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته ونشكره كذلك على تكبد الصعاب وتكبد هذا السفر من أجل أن يقابلنا نحن هنا في نيجيريا ويلقي إلينا مثل هذه التوجيهات القيمة والتي إذا تمسكنا بها بإذن الله تبارك وتعالى ففيها الفلاح والنجاة أبنى na ما لن ya ما ta بكر كنا شما مني ma mune masa أبسا ya godiya a bisa wannan Ah, ni ma na ɗan ji ba daɗi kasantuwar mun yanke masa wannan darasi to amma dai kasantuwar wannan wani babban alheri ne ya zo mana wannan wani babban malami ne wanda gaskiya ko a can a madina yana daga cikin manya-manyan malamai da suke gabatar da wa'azi da kuma wato karantarwa saboda haka shi yasa na bai kamata a haramtawa aminina da kuma ɗalibansa wannan babbar damar ba kuma kafin amintaka malami na ne yana ta cewa abota ko kaza amma ni bana kallonsa a wannan babu saboda haka malami na ne to babban da abin da ya kamata mu yi kokari wannan nasiha ya zamto ba mu asarar ta ba idan sau da dama kana jin nasiha ma ka manta ko baka aiki ba to wannan wani ne iyo takakkiya musamman daga wata ƙasa don ya zo ya kaddamar maka da ita to ya kamata a ce tana da wani nau'i tana da wani ta'am tana da wani ɗanɗano na musamman ya kamata a ce mun riƙe ta insha Allah ta'ala idan muka riƙe ta za ta zamto hanya ta tsira a gare mu dama kuma wannan shine abin da Allah subhanahu wa ya umarce mu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah subhanahu wa ya datar da mu Allah ya sanya wannan nasiha da kuma wannan sauraro a cikin mizani na dada Allah ya sanya mu mu aiki da abin da muka saurara wa sallallahu wasallam ala to Allah ya saka da alkhairi kafin je zuwa ga malam ga malam Ibrahim ku taba jin yayi larabci ba Abu Mus'ab to shi ma yau za ku ji yayi larabci malam Ibrahim mahaddacin alqur'ani ne kuma har da na sosai mana kenan alaramma ne a yarenmu na izala sannan kuma malami ne kamar da na gaya muku inda zan tsallake in tafi wani wajen in ce ya zo ya koyar da mawaƙa insha Allah yadda nake koyawa haka za ku ji yana koyawa ba ni da wannan haufi ba ni da haufi a kansa ƙwarai da gaske to za mu ba shi shi ma mu ji yau mu dai ji sa za kuma ku gaskata ni الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، صالة عن نفسي ونيابة عن عن إخواني الأعزاء آه، نشكر الشيخ الفاضل على هذه النصيحة الطيبة التي ألقاها إلينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا وأن وأن ينفعنا بما بما بما تعلمنا ونشكر الأخ الشيخ علي آه، على هذا الجهود الطيب وكذلك شيخنا الشيخ أبو طارق وجزاهم الله خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من مشايخنا ويدخلنا الجنة يوم <clears throat> يوم يوم, يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jazakumullahu khairan ah, to sai <clears throat> za mu saurari jawabi a takaice na godiya daga bakin babban liman Sheikh Lawal Abubakar Goran Maji bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم أولا نشكر الذي جاء من مدينة المنورة يعني منيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونشكره شكرا جزيلا <coughs> وجزاهم الله بخير نسأل الله أن يرده إلى بلده بالعافية بالعافية بالعافية وبعد السلام عليكم يا مسلمين آه الله تيمكيمو دزوان wannan babban malami Sheikh Abdullah Juhani huwa eh, mudarsin au imam خبير في مس... في واحد من المسجد المدينة جاءنا إلى هذا المسجد ليكرمنا وينسه لنا نصيحة طيبة ونسأل الله أن يجيزه بخير بخير جزائي اللهم بارك وبارك لنا don musulmi wato wannan masallaci yana samun gagaruman malamai da sukan zo don yi mana nasiha ubangiji Allah saka musu alkhairi sannan shi kansa <coughs> malamin da yake karanta mana muwatta kusan duk shi yakan ja mana irin wannan alkhairat muna fata shi mala abubakar Allah saka masa da alkhairi yakan zo mana da abubuwa muhimmai kwarai da gaske ya buɗe mana masallacin nan buɗewa ta alkhairi da fatan irin wannan manya-manyan baƙi masu alkhairi Allah ya ƙara mana irin yawansu shi kuma Allah ya masa buɗi akan karatun da yake yi a yanzu yanzu yana karatu akan doktora ne ko akan kan majistira to muna yi masa roƙon Allah ubangiji Allah taimaka masa kan karatunsa shi kuma wannan gagarumin alaramma da ya zo mana da shi mala ali Allah saka masa da alkhairi kun da ji kira'at a Madina a jami'ar Madina a wannan babbar jami'a aka ba shi dama ya yi digiri na biyu na uku ma yanzu yake yi zai zama zai zama wato dakta kan karatun alkur'ani ba wai a haddace daga nafi zuwa bakara ba wannan nan ta tsaya ba a'a wasu abubuwa ne ulum masu yawa in ya zo kwance mana wani abu daga ciki duk sai ya wuce fahimtar da yadda abubuwa suke ina fata Allah saka masa da alheri ko kuma jama'a da kuka zo mana wannan masallaci Allah saka muku da alheri abin da muka ji malamai sun mana wa'azi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu aiki da abin da muka ji wa sallallahu wa sallam mubarak ala muhammad wa ala ali muhammad kuma barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa salamu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka wa malamai da alkhairi baki daya kuma mu ma da muka saurara muka ji Allah ubangiji ya sa mu amfana da abin da malam ya kawo mana to abin da zan kara akai shine wayannan bayan Allah da kuke ganin su galibin su a tsari na rayuwa talakawa ne amma a can inda suke to amma duk da haka Allah ya albarkanci Saudiya da wani abu galibi talaucin Saudiya baya taba muhimman abubuwa na rayuwa baya hana mutum neman ilimi baya hana mutum ya ci abincin da in ka kalle shi ba za ka ga alamar talauci a fuskarsa ba kuma baya hana mutum mallakar zuciya ta kokarin fa'idantar da mutane yawanci abin da muke ɗauka idan mutum ya tsallako daga Saudiya kamar gwamnatin su ce ta daunoyin inda mu komai mun riga mun raja'a akan kan gwamnati wallahi wasun su sai sun yaƙi ma wajen neman a ba su izinin su fita sannan hatta Najeriya da za su zo sai sun biya kuɗi a embassy sannan a musu visa sannan sai su yanki tikiti su siya sannan galibin su in sun zo nan musamman wa'anda mu muke kawo su mu ba mu da kuɗin saukar su galibi kuma ɗabi'an mu yawanci za ga mutum ya tara kuɗi amma bai dame gidan baki ba balantana kuma almajirin da yana ƙoƙarin gidan da zai zauna da kansa yawanci suna kuma taho da su na kama otal kuma in sun zo da niyyar fa'idantarwa littattafan da za su fa'idantar ɗin da ɗari da kwaban da suke samu a albashinsu suke siya su zo da shi to wannan abin da yake koya mana shine mu iya bakin kokarin mu koya daga wajen su yanzu yayi mana wa'azi akan isar da sako na da'awa to wajibin ne mu kaddara a cikin zuciyarmu lokacin da muke isar da sakon na da'awa ba dole sai wani ya dau nauyi ba kakka ji cewa to alhamdulillah yanzu mun tara karatu sai a samu wasu kuma da su dau nauyin isar da karatun wallahi ba haka bane in ka samu alhamdulillah in baka samu ba wannan wajibin ba zai faɗo a kanka ba yana nan a kanka kuma Allah sai ya tambaye ka kai kira zuwa wannan ilimin kuma kira zuwa ilimin zaka yi shi da ilimi kuma zaka yi shi da aiki akwai mutumin da bashi da basira da fasaha da zai iya isar da sako amma zai je ya aikin irin yadda shari'a take so a gani in aka gani kuma za a koya to wannan dai ina so in kira zuwa gare shi zuwa ga wannan matsalar muhimmiya cewa mu koya daga wajensu sun taso sun zo kakkazaci cewa wasu mutane na'am akan samu masu halin amma galibin su yawancin su talakawa ne ma'ana irin matsayin ma'anan su ma irin matsayin su a can ne sai dai kawai ka iya cewa can akwai bambanci da nan wajen sauƙin al'amura na rayuwa kuma talauci a iya wasu abubuwa ya tsaya kawai bai shafi komai ba muku a nan idan mutum aka ce talauci ya ƙwanƙwasa masa ƙofa to in ba wasa ba in ka kalli tufafinsa sai ka gane talaka ne in ka kalle shi yayi zuzu tun daga fuskarsa zaka iya gane cewa talaka ne amma a can ko ba a wannan in ka ka rame sai dai in baka da lafiya amma ba dai wai a ce ka rasa abin da zaka ci ba to Allah ya sa mu dace a malam Allah ya saka masa da alkhairi wa <clears throat> la yazalu lisaluna aidan yalhaju bishukr awwalan lillahi alladhi eh, hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana ثم الشكر موصول إليكم أن تكبدتم كل هذا المشاق وأنفقتم كل غال ونفيس وأتيتم إلينا وإن شاء الله دعوتكم ستصل إلى أبعد الأعماق في نيجيريا وفي خارج نيجيريا والحمد لله هذا درس يتابعه عدد قيس بأنه جاوز عشر مليون شخص عبر قناة سنة تيفي آه وأيضا كذلك المسموع منه أيضا ينشر ويقوم بتسجيله أيضا أكثر من عشرة مليون شخص عبر الإنترنت وإن شاء الله دعوتكم ستصل إلى أبعد الأعماق ونسأل الله تعالى أن ينفعكم بها قبلنا وأن يجزيكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته